ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم aikata kyawawan ayyuka da ɗa'a waɗanda suke sa Allah ya yarda ba sa yin daidai da aikata sabo da munanan ayyuka waɗanda suke sa Allah ya fushi karama da abu mafi kyau ga wanda ya munana maka daga cikin mutane kai sai ka ga wanda gaba ke tsakaninku a da idan karama warsa da abu mai kyau ya zama kamar wani ɗan uwa mai tausayawa a gare ka